suna na shukura wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata mun tsaya ne a inda na ce, gidan su da guda kawai ke tashi don har an ɗaura auren Khadija da ke ɗaki ta kawai ta ji an ce an fasa auren sai ji ta yi ana guda ana cewa an ɗaura aure. Kanta ta ji ya juya lokaci guda ta fara ganin dishi-dishi nan ta faɗi sumanniya Ita ma cikin tsananin tashin hankali aka kwashe ta aka nufi asibiti da ita. Asibiti guda aka kai su, ɗakin Ahmad yana kusa da na Khadija, kowannensu bai san inda kan shi yake ba. famili biyu duk sun shiga damuwa, likitoci sun yi ya bakin ƙoƙarinsu amma ba su farfado ba. Doktor ya kira Abba ofis ɗinsa ya sanya nas ta kira mishi dadi. Nan ba suka haɗu a ofis ɗin. Abba ya kalli dadi da mamaki ya ce, Alhaji, kai ma ka kawo mara lafiya ne? Dadi duk haushin Abba yake ji don komai ya faru da ɗansa. Shi ne Sila, Abba ya ɗan yi yaƙe ya ce, A Alhaji, na san fushi kake da ni, amma don Allah ka yi haƙuri ka daina, ni ma ba a son raina haka ya faru ba. Cikin bacin rai daji ya ce, To me kuma za ka faɗa min bayan kana neman illata min yaro, kana ganin abin da ka yi ma yaran nan shine zai ƙara danƙon zumuntarku? Ya ɗan yi murmushi ya ci gaba da cewa, To ku daina wannan tunanin, don kuwa ba abin da zai ƙara muku face tarwatsewar zumunci, amma yanzu ban ga amfanin sanar da kai wannan ba, don ba wani amfani zai yi maka ba, tunda an riga an ɗaura aure. Abba duk jikin shi ya yi sanyi, zai yi magana Dokta ya taru numfashin shi da cewa, yanzu dai ba abin da muka zo yi ba kenan, mun zo neman maslaha ne akan ciwon ‘ya'yanku, duk sun mai da hankalinsu gare shi. Abba ya ce, Dokta, me yake damunsu? Dokta Usman ya ce, dama na faɗa muku ai, idan ba ku yi wa ‘ya'yanku abin da suke so ba, za su shiga cikin wani hali. Yanzu haka Ahmad ya kamu da ciwon zuciya, ita kuma Khadija jininta ya hau sosai, Duk hankulinsa ya tashi, barin ma Abba da ya san shi ne sila faruwar komai, don dekto ya yi rubuce-rubuce a takardar, sannan ya ba su shawarwari da suka dace. Jiki a sanyaye suka fito daga ofis ɗin, Dadi ya kalli Abba da mugun kallo ya ce, Ka ga irin abin da ka jawo ma ɗana ko? Yanzu ga shi nan, ka sa ya kamu da ciwon zuciya. Abba duk ya yi nadama ya ce, Ka yi haƙuri Alhaji, ban san abin zai kai haka ba, amma in sha allahu zan daidaita komai. Daji ya ce, Me za ka daidaita bayan ka riga ka ɗaura mata aure? Abba ya ce, Tabbas kuwa, na ɗaura wa Khadija aure a yau, kuma in sha Allahu zan gyara komai. Tsaki kawai dadi ya yi wuce zuwa ɗakin da Ahmad yake, har lokacin bai farka ba, ya yi wani fayau da shi sosai. Sosai yake tausayin ɗan nasa, momi ta tarbe shi da tambayar mai doktor ya ce, ba ba ta lokaci ya yi musu bayanin komai, Asi da Faruk ba abin da suke sai hawaye, momin ma tana nata hawayen, Bangaren Abba kuwa shi ma ya wuce ɗakin, har lokacin ita ma bata farka ba, nan shi ma aka shiga tambayarsa mai doktor ya ce, su ma ya faɗa musu duk abin da suka yi da likitan, sun tausaya ma Khadija sosai, ya zai har da hawayen shi sosai yake jin tausayin Khadija. 15 minutes later, a hankali ta soma bude idanuwanta wanda da ƙyar take buɗe shi, tun tana gani dishi-dishi har ta koma gani lafiya. Kallo ta bi mutanen da ke ɗakin a hankali abubuwan da suka faru suka shigo dawo mata. rusa ido ta yawa yana ƙara zubowa a idanunta. Jin ana ta yi mata sannu ya sa ta bude idanun. Kai kawai take ɗaga musu ba tare da ta ce komai ba. Kallon ya ta yi da ke jingine jikin bango. Ɗauke kanta ta yi ta maida dubanta kan Abba da sauri ta kawar da kanta. Ta kalli su Ayush da su Haidar da ke ta faman yi mata sannu. Murmushi kawai ta yi musu ta kalli Umma Marina ce fuska ta ta ce, Umma, ki taimaka min ko sau ɗaya ne na ga Ahmad don Allah. Tausayinta ta ji sosai ta kalli Abba. Abba ganin haka ya sa ya miƙe daga zaunen da yake ya ce, Ki taimaka mata mu je ɗakin da aka kwantar da shi. Cikin farin ciki Khadija ta fara ƙoƙarin tashi amma ta kasa. Abba ya kira dokta ya faɗa masa. Nan ya zo ya rike mata drip ɗin da ke hannunta, Umma da aisha suka rike ta, Abba na gaba suna biye da shi, gaba ɗaya aka ɗungumo zuwa ɗakin da aka kwantar da Ahmad, cikin sakin fuska suka gaida su. Bayan sun gaisa, Abba ya san da su abin da ya kawo su. Mumi ta waiga don ganin Khadija, sai hangota ta yi durƙushe ƙasan gadon tana zub da hawaye. Sam ta ma kasa yin magana, ta kwantar da kanta saitin hannuwan shi. Wasu hawayen da suka zauka suka zuba kan hannun Ahmad, a hankali ya fara motsa hannun nasa, ganin haka cikin murna ta waiga ta kalli mutanen da suka yi jigum tana cewa ya tashi umma. Sun samu sauki sosai a ranar, aka sallame su, kowa ya zarce gidajensu. Dadi ya ba da kuɗin sadaki da duk wani abu da ake bukata na neman aure, sai bayan sati ɗaya za a kai amarya gidan mijinta. Kuma a cikin satin aka kawo lefen Dama can an sa amarya lalle, yanzu shirye-shiryen biki kawai ake yi. Kamu aka yi ranar Alhamis, amarya da ango sun sha kyau kamar ka sace ka gudu. Ranar Juma'a aka yi wa walima, Asabar aka sha hidimar biki da da yamma aka dauki amarya aka kai ta gidan mijinta. Sannan kowa ya watse aka bar amarya, Khadija da Aisha da kuma Ummu, sai kuma Rukayya, diyar kanin abban Kaduna, wacce za a yi auren su da yaya Mu'azzam nan ba da jimawa ba. Suna nan zaune ango ya shigo da abokanan shi cikinsu har da yaya Sef, nan suka gama barkwancinsu, yaya Sef ya kada su suka fice daga gidan, aka bar amarya da angonta. Bayan ya dawo daga su ya zauna gefen Khadija, wani farin ciki yake ji, wai yau shine da abar son shi Khadija, a hankali ya rage mayafin da ke kan fuskarta, fuskar nan ta sha makeup sai da hawayen da ke zuba a idanunta Sosai ya ji wani iri, a hankali ya shiga share mata hawayen sannan ya jawo ta jikinsa, ya rungume yana lallashinta tare da kalamai masu sanyaya zuciya. Lamo ta yi a jikinsa tana shaƙar da daɗin ƙamshin jikin shi, sai da ya tabbatar ta yi shiru sannan ya ɗago ta yana kallon kyakkyawar fuskarta. Murmushi mai sanyi ya saki, sannan ya miƙe ya cire babbar rigar shi, ya so mu rage kayan jikin shi ganin haka ya sa da saurin sadda kanta ƙasa. Murmushi ya yi bayan ya gyara kayan ya janyo tawul ya ɗaura, sannan ya shiga toilet ɗin da ke ɗakin. Wanka ya sannan ya ɗauro alwala ya fito, har lokacin tana nan inda take, ƙarasawa ya inda take ya ce, Habibti, in za ki wanka ki tashi ki yi, daga nan ki yi alwala. Miƙewa kawai ta ba tare da ta ce wani abu ba, ta nufi hanyar toilet, ya yi saurin cewa, ba za ki rage kayan ki ba, Wai gawa ta yi ta harare shi cikin wasa sannan ta shige toilet ɗin. Dariya ya ɗanyi sannan ya shafa sajen jikin shi. sannan ya shafe jikin shi da lotion, sannan ya zura jallabiya ya zauna zaman jiranta. Khadija kuwa tana gama wanka ta ɗauro alwala kamar yadda ya ce, sannan ta duba ta ga tawul a linke. Hakan ya sa ta dauko shi ta ɗaura, sai dai ko gwiwa bai kai mata ba, gelanta ta janyo ta lullube duk jikinta da wajen ƙafafunta. Duk da wajen ƙafafunta bai wani rufewa ya yi ba, A hankali ta buɗe ƙofar kamar wata mara gaskiya ta leƙo kanta. A hankali tana duban ɗakin tana addu'a Allah ya sa baya nan. Karaf suka haɗa idanu da shi. Da sauri ta koma cikin toilet ɗin. Ɗan murmushi ya yi miƙe yin wajen toilet ɗin. Turawa ya yi zai buɗe. Ta yi saurin rufe ƙofar. Ɗan murmushi ya yi sannan ya ce, To ki fito mana. Make faɗa ta yi kamar yana ganin ta ce, Ni dai a'a, sai dai ka miƙo min kayana. Dariya ya ɗan yi sannan ya koma ya ɗauko mata rigar bacci ya dawo tare da cewa to gashi bude kofar ta a hankali ta miƙa hannu murmushi ya yi maimakon ya bata rigar sai riƙe hannun nata tura kofar ya ya jawo ta ta faɗa jikin shi ƙara ƙanƙame shi ƙara ƙanƙame shi ta don ba ta son ya ganta a haka. Ƙoƙarin ɗago ta yi ta ƙara ƙanƙame shi duk jikinsa ya yi wani iri cikin wata murya ya ce Dija da goma na. kamar za ta yi kuka ta ce mm ni ban iya dagowa a haka dan murmushi ya sannan ya ce to a haka za mu tsaya ki dago ki amshi kayan ki sanya ɗan ɗago da kanta ta yi ta turo baki cikin shagwaba ta ce to ba kai ba ne ka jawo ni kuma ka san ban sanya kaya ba dariya ya sannan ya ce to me don na ganki ba kaya ƙara turo baki ta yi tana hararsa ta kwace kayan daga hannunsa sannan ta fito daga jikinsa da sauri ta juya za ta shige bayi ya yi saurin riko gyalan da ta lulluɓe da shi zamewa waye daga jikinta ganin hakan ya sa ta yi saurin shigewa wani irin yanayi ya tsinci kansa a ciki ya yi ɗan murmushi sannan ya koma ya zauna Khadija kuwa tana shiga bayan ta kulle ta jingina jikin kofa tana mai da numfashi kamar wacce aka yi gudun fanfalaki murmushi ta saki sannan ta buɗe rigar za ta sanya waro ido ta yi ganin yadda rigar take shara-shara gashi ba damar ƙara fita hakan ya sa ta sanya rigar komai na jikinta ana gani kasa fita hakan tai hakan ya sa ta janyo tawul ta rufe jikinta sannan ta fita murmushi kawai ya yi mika mata hijab ta sanya dama ya shimfiɗa kafet nan ya ja su suka yi sallah raka'a biyu sannan suka mika godiya ga Allah da ya mallaka musu junansu bayan sun idan suka ci kaza ita ma da ƙyar ya tilasta ta ci kaɗan ji ta idanuwanta na lumshewa saboda baccin da take ji ganin hakan sa ya ce Gana hakan yasa ya ce ta kwanta ta huta, kwanciya ta yi da hijab a jikinta, ba da fi minti biyu ba, bacci ya kwashe ta, miƙewa ya shi ma ya kau kayan abincin sannan ya hau gadon. A hankali ya janyo ta jikinsa ya cire mata hijabin. Wani yar ya ji lokacin da ya ga Dija a haka, a hankali ya soma shafa ta yana sumbatar ta, don ya shiga sarrafa ta yadda yake so. Da ƙyar ya samu ya lallashe ta ta yi shiru sannan bacci ya ɗauke su, Baki ɗaya, washe gari sufan fari ta miƙe ta faɗa tolar ta yi wanka ta yo alwala sannan ta fito. Nafila ta fara yi sannan ta yi raka'atul fijir sannan ta miƙe ta je saitin fuskar shi ta tsaya tana tunanin yadda za ta fara ta da shi hannunta ta kai sama sumakkan shi a hankali ta fara shafa sumakan nashi a hankali ya fara bude idanuwan nashi ya sauke shi kan fuskar Khadija murmushi ya saka mata ita ma murmushin ta yi duk sai suka ji kunya miƙewa ta yi da niyyar barin wajen ya yi saurin riko hannunta ya jawo ta ta faɗa jikin shi rintso ido ta yi da sauri ya yi murmushi sannan ya ɗago fuskarta ya ce Sallah ko? Gyaɗa masa kai kawai dai tare da ce, ba tare da ta ce komai ba. Miƙewa ta yi daga jikinsa ta gyara zaman hijabin sannan ta nufi wajen kafet ɗin da ta yi sallah a kai. Miƙewa shi ma ya nufi tola ta yi alwala sannan ya fito. Shi ma ya raka atul fujin sannan ya ja su jam'in sallar asuba. Bayan sun ida suka yi addu'o'i sannan ya miƙe ya kalle ta tare da cewa mu je mu koma bacci ko? Maƙe faɗa ta ta ce ni ba na jin bacci yanzu Ɗan murmushi ya yi sannan ya nufi kan gadon ya kwanta ya runtse idanuwan shi, amma son ba bacci yake ji ba. Khadija kuwa wani irin bacci take ji, tana nan zaune, ta fara gyangyaɗi, tun tana yi kamar za ta faɗi, har bacci ya kwashe ta ta kwanta nan saman kafet ɗin, bacci mai nauyi ya kwashe ta. Ahmad kuwa miƙewa ya leƙa yana kallon Khadija, dariya ta so ta bashi, ganin yadda ta ne cikin hijabinta kamar wata ‘yar mage tana bacci, ya sako daga kan gadon ya karaso inda take ya tsugunna. Kallon fuskarta ya tsaya yi, ya kalli kyakkyawan idanuwanta masu ɗauke da dogayen eyelashes da ɗan dogon hancinta wanda ya daidai da fuskarta. Ga ɗan ƙaramin bakinta mai ɗauke da pink lips, murmushi kawai ya yi, ya miƙe ya ɗauke da cek bai dire ta ko ina ba sai kan gado cire mata hijabi yi sannan ya rufa mata bargo sannan shi ma ya kwanta ya lullu ya lulluɓa da bargo a hankali ya jawo ta jikinsa nan da nan bacci mai nauyi ya kwashe su Washe gari sai gurin karfe goma Khadija ta farka, mamaki ne duk ya cika ta ganinta da ta yi a jikin Ahmad kuma a kan gado. A hankali ta zare jikinta daga nashi ta sauka, fita ta yi zuwa falo. Kallon falon kawai take yi ganin yadda ya kyau sosai, dakuna kusan hudu ne a cikinsa, duk nata. Shiga kowannensu ta yi ta kowanne da toilet ɗin shi da kuma kaya a cikinsa. Na kusa da ɗakin da ta shiga ya yi kyau sosai, duk kayan da ke ciki irin nata ne, sai dai bambancin ita nata pink ne, pink and white ne, shi kuma nashi blue and white. Gyare-gyare ta hauyi ta gyara ko'ina, ta sanya turaren ƙamshi ko ina ya buɗe da ƙamshi, sannan ta koma cikin ɗakin. Har lokacin barci yake yi, hakan ya sa ta faɗa tolet ta yi wanka ta fito, ta shirya cikin wata doguwar riga ta shadda, ta kashe ɗauri ta feshe jikinta da turaruka bayan ta yi simple make-up. Gwadon ta nufa a hankali ta zauna a saman side drawer Wajen saitin fuskar shi, a hankali ta shiga ƙare ma kyakkyawan fuskar shi kallo, idanuwansa ta kalla wanda suke manya da dogayen eyelashes, ga dogon hancin shi da ɗan ƙaramin bakin shi mai ɗauke da pink lips. Ga sajen shi da ya kwanta luf a fuskar shi, a hankali ta kai hannuwanta kan fuskar tashi tana shafa sajen, juye da idanuwan shi, sai kuma ya buɗe su yana mata wani kallo na shauƙi, sadda kanta ta yi ƙasa tana wasa da yatsun hannunta, Murmushi ya sannan ya riko hannun nata yana murzawa a hankali, ji ta yi duk wani iri, ta so ta kwace hannun nata amma ta kasa, can dai ta take cikin sanyin murya ta ce, Habibi, ka tashi ka yi wanka, miƙewa ya ba tare da ya ce komai ba, ya saki hannun nata sannan ya cire jallabiyarsa, ya ɗaura tawul, ita dai Khadija kanta na a ƙasa, har lokacin. Kallonta ya cikin tsokana ya ce, Habibti, ba na iya yin wanka, ki zo ki yi min filis, ɗagowa ta ta kalle shi, Waro idanu ta yi don ba ta yi tunanin za ta gan shi haka ba, ta yi saurin mai da kanta ƙasa ba tare da ta yi magana ba. Yar dariya ya yi nufo inda take sai da ya zo saitinta sannan ya durƙusa ya ɗago fuskarta suka haɗa ido. Ta yi saurin runtse ido, girgiza kai kawai ya yi yana ɗan murmushi sannan ya miƙe ya faɗa tolar don yin wanka. Tana nan zaune ta ji ana nokin, hakan ya sa ta miƙe ta fita zuwa falo don buɗe ƙofar. Asi ta gani tsaye da kulolin abinci a hannunta Murmushi Khadija ta yi mata sannan ta ce, sannan da zuwa Asi. Murmushi Asi dai sannan ta shiga cikin falon ta ajiye kulolin tana mai cewa, Anti Khadija ina kwana? Cikin sakin fuska ta amsa lafiya lau Asi, ya su momi. Asi ta amsa da suna lafiya, ta ce a gaishe ki, ta ce ina amsawa, ki zauna mana. Girgiza kai Asi dai ta ce, a'a, wucewa zan yi anti, momi ta ce kar na daɗe, Hadi ta bata fuska ta ce, Tom ki tsaya mu yi breakfast ɗin mana. ‘Yar dariya ta ta ce, idan na je gida zan yi. Za ta yi magana kenan sai ga Ahmad ya fito da jallabiya a jikinsa. Asira sauri ta ce, yaye ina kwana. Sai da ya karaso cikin falon ya zauna kan kujera, sannan ya amsa da lafiya lau ƙanwata. Kun tashi lafiya? Ta amsa da lafiya lau yaya. Daman abinci na kawo muku in ji momi. Murmushi ya yi tare da cewa ayya mun gode, ki gaishe da momi ɗin. sai na shigo da anjima cikin zolaya asi ta ce ya ai baka fara fita ba tasowa ya yayo kanta zai make ta yana cewa ke ba kya ji ko dariya ta yi da gudu ta fice daga falon tana cewa allah an karki bashi ya fito sai ya yi wata biyar tana kai nan ta fice khadija ta yi dariya shi ma dariya ya yi tare da cewa asi ba ta ji allah juyawa ta yi za ta koma cikin ɗaki ta ji yarungu mota ta baya Lumshe idanuwanta ta yi a hankali, ya kwantar da kansa, kansa saman kafaɗunta sannan cikin wata murya ya ce, Habibti, yunwa nake ji, mu je ki bani abinci. Ko ke ba ki haji ya ƙara shi magana yana shafa cikinta, rike hannuwan nasa ta yi sannan ta juya tana fuskantarsa, sai kuma ta sadda kanta ƙasa cike da jin kunyarsa. Masu sauraro duka-duka abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau mai suna ciwon idaniya.